أما فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أغلق الباب على الجار باب كنت متمن دي كل قوفة سا قد مقد مقبسنسا يهدى لش وكي يهدى دا مقد مقبسنسا أنا شوى غلق أنا شوى غلق سنة أنا شوى أغلق أنا شوى غلق, أنا شوى غلق أنا تيوا أغلق أنا تيوا غلق كو إيه. قرآن يا زود شيتي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تيتا كل قوقوق تيتا كل ينانونا مبالغة وغلقت الأبواب تيتا كل قوقوق babu man aghlaqa Babu bab 'ala al hukuncin maƙwabcin da ya kulla kofarsa dan kada ya mu'amala da makwabcinsa kai ya taimake shi mu'amala lafzi ne mai faɗi, ko حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga sagiduna abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma yace laqad ata alaina zamanu haƙiƙa mu sahabban annabi sallama mun yi wani lokaci ata alaina zamanun wa marra ata alaina zamanun wanqaba ata alaina zamanun wa salafa ata alaina zamanun wa sabaqa mun yi wani lokaci da mu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam aw qala hinun ko ba zamanun yace ba hinun yace da alhinu da azzamanu duk suna nufin dai lokaci mu mun yi wani lokaci da wa ma ahadun babu wani ɗaya daga cikinmu a haƙa bi dinarihi wanda yake jin shi ya fi cancanta da kuɗinsa yana jin shi kaɗai zai yi amfani da kuɗin shi wa dirhamihi da dirhaminsa min akhihi muslimi fiye da ɗan uwansa musulmi ya ƙyale ɗan uwansa musulmi yana ganin anna akhahu muslima a haƙu bi dinarihi wa dirhamihi minhu kaga shine mene isar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ya sanya muku a haƙƙo ko wa ma ahadun a haƙƙa wannan ma ce hijaziyya ai laysa ahadun a haƙƙa bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim yana ganin dan uwansa musulmi shi ya fi cancanta ya ci gajiyar kuɗinsa shi ne da zamanin sahabban manzo Allah ta sallama shi kenan sai ya mika masa ATM ATM card sai ya faɗa masa pin number shi kenan yaje ta zara in ya gama zara shi kenan sai ya da masa da shi haka suke yi su da isari wannan matakin farko kenan na judu shine an alama rasibil judi an tufaddila ghayraka ala nafsika ka fifita waninka a kanka da wannan sabon manzon sama al-ansar suka samu wannan matsayin qur'ani ya ambace su wa na ala anfusihim walau na bihim khasasa amma sai qur'ani ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun to kaga wannan kenan isari kenan su baka su gode maka تراه إذا ما جئته متحللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحه أزاد به فليتق الله سائله هذا شيني وانا إيه ألستم خير من ركب المطايع وأندى العالمين بطون راحي إن جرير تو إيرا إيرا ya ce tu wannan zamanin haka nike da ya wuce mana sun mal'ana amma yanzu addina wa dirhamu a habbu ila ahadina min ahihin musulmi da dinare da dirhami a habbu ila ahadina sun fi soyuwa fiye ɗayan mu min ahihin musulmi fiye da ɗan'uwansa musulmi shi ya ɗauke shi ma ya kai shi a sai da shi ya ci kuɗin ya ɗauke shi ya je ya haɗa baki a ci kuɗin ko ya haɗa baki a zo a yi cuta don a tatsu wannan akwai su suna nan masu yin wannan sana'ar shi ma mutum sharri su masa ƙage abin da bai yi ba a je a ce ya yi a tafi wajen shaiɗanin alƙalai domin ana nan ana yi a tatse shi da ƙarfin tsiya ya ba da wani abu don a ci mafi sharri na ƙarshe shi ne waɗanda suke zuwa ma a kashe mutum don su samu kudi. ina jin sati uku da ya wuce ya faru a garin sakkwato wani yaro yaron mai gida ya kashe mai gidansa don ya danna haƙoƙin mai gidan nan wanda su shi kaɗai ya sani harka yake ta filaye manya-manya yana siyan filaye shi kuma wannan yaron shi ne kuma a ɗamsul basirati a ɗakin da yake kwana shi yaron ya zo ya kashe mai gidan nasa ya haƙa masa kabari a cikin ɗakin ya kuma kwace ya ɗauke motar sai je kai ta wani waje sai dai kullum bayan an yi kisan bayan ya kashe shi ya je ya ba bata wuta kuma duk mutane suna kallon abin da ya yi aka zo aka kama shi haka al'umma ta kai kun ji yace sami'tu an sallallahu alaihi wasallam naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yawm al su za a samu makwabta masu yawa waɗanda za su zo su riko makwabtansu su makalo su ya kulu sai makwabci ya rika cewa ya rabbi ya ubangiji haza aghlaqa babahu duni wannan makwabcina ne amma ya kulle kofarsa ba ruwan shi da ni yana gani na ina shan wahala amma ya ma'aikin Allah ya Allah ya kyale ni ya banni cikin wahala da bala'i Kama na'a ma'arufahu ya hana duk wani abu mai kyau nashi ya taho gare ni shi yana cin ashabul kutari wa jaruhu min gubari shi gidan shi sai dai a jin kanshi na tashi shi kuma gidan wannan sai dai a ganin ƙasa na zubowa tana yin ƙura yanzu mutum nawa ne suka yi gode ma Allah da aka daina ruwan sama suna da yawa saboda gidajensu suna jin tsoron gidajensu ba san abin da zai faru ba idan aka ci gaba da ruwan sama kila gidajen nan su zauna su rushe kuma a gefe guda za ka ga masu wadata a cikin mutane suna kallon su ba abin da za su musu sun ɗauki rayuwarsu su ɗauki dukiya mai ɗimbin yawa su je su banzata a cikin abin da bai da amfani akwai zaruriyat akwai hajiyat akwai tahsiniyat akwai fuduliyat to mu a cikin fuduliyat suke karar da dukiyarsu a daidai lokacin da wani yana cin zaruriyat daidai lokacin da wani yana cin barura shi kuma wani cikin fudul yake karar da dukiyarsa zai yi gida ga baki ɗaya komai za a je a siyo ne a dubai a dubai ya ba da oda komai har da tiles a dubai za a siyo a sa shi nan, kuma tiles ɗin ya kada shi wata rana a ce shine dalilin ajalinsa a bayi to to mun ji wannan so da wannan hadisi yana nuna mana makwabci babban mutum ne a musulunci wanda wajibi ne a kula da hakkinsa kada a kulle masa kofa a buɗe masa kofa ya shigo buɗe kofan nan hissan wa ma'anan ko a fili ko a ma'ana wacce take ɓoyayyen ma'ana ta nesa buɗe masa kofa shine ka bashi dama ka rika taimakonsa ba kawai ka ce ka buɗe masa kofa ba ka rika taimakonsa da ba shi da shi ka taimake shi da shi kuma duk ana ganewa mutane sun sani suna gani ana iya gane gidan wani ba a girki ana iya gane gidan wani akwai matsala ana iya gane matan wani tana da matsala a asibiti an sani mutane suna ji kuma ba yi da abin da zai iya yi babun la ya na jarihi babun da zai yi bayani kada makwabci ya ƙoshi ya ƙyala makwabcinsa da yunwa حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ينا با سيدنا عبد الله بن الزبير رواية ينا باش ينا شي متى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع با إيماني cikakke ga makwabcin da zai ci ya koshi alhali makwabcinsa shi kuma yana cikin yunwa nan nan nafi din da ake nafiyul kamal ba nafiyul wujudi bane huwa mu'minun lakinna imanahu ghayru kamil lakinna imanahu naqisun tawayayyen imani mutum yake da shi ya ci ya koshi amma makwabcinsa ya kwana da yunwa haka ake yi rayuwar da ake kenan mutane suna neman abin da za su ci na tuwo daidai lokacin shi kuma wani ya wuce wannan matsayin shi ɗawisi yake yankawa kuma a ci a zubar ‘ya'yansa kuma su ɗiba su tafi da dubbai su je plaza su tafi supermarket su rika tura toli suna tura shi ana suna kwasan kaya su gatsa biskit kwara ɗaya naira dubu ɗaya da ɗari biyar bai musu ba su wurgar su ƙara gatsa wani su wurgar su ƙara gatsa wani bai musu ba su wurgar kuma da an siya haka ake rayuwa sayyidina abu zarri radiyallahu ta'ala anhu yana da wata magana Ya yace a ajab liman la yamliku quta yawmihi kaifa la yakhruju min baitihi mustillan saifahu ce ina mamaki a ce ga wani bai da abin da zai ci ina mamakinsa a ce amma ya iya haƙuri bai iya fitowa da takobinsa ya zare ba a ƙofar gida duk wanda ya zuciya ya fille kai haka ake ruwaitowa sai na abu zarar gifari yana faɗi radiyallahu ta'ala an ko kuma shahiran saifahu to duk waɗannan musulunci ya tsara waɗannan abubuwan na taimako taimakon juna da makwabtaka babun yuksiru ma almaraki fa yaqsim fil jirani babun yuksiru ma almaraki fa yaqsim fil jirani babun da zai yi bayani akan يكثر ماء المغط أيويت هو غوم غوم تو أكار يوانسا خوروان جندا أكار يوان روا فيقسم في الجيران شيكينا يكثر فيقسم يكثر فيقسم أيويت فيقسم شي يويت مقبسم سنن فيقسم في الجيران jiran sai ya قال الأقل كورومو أغرب بابا مقبت حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي إمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال سيدنا أبو ذر الجفار رضي الله تعالى عنه يكي سيوة أوصاني خليلي بثلاث بدأتينا مسوينا manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mini wasiya da wasu abai guda uku. Alwasiyatul ula, asma'u wa uti'u in yi bi in in saurara kuma in yi biyayya wa lauli abdin mujadda'in a tsarafi ko da ne wanda aka guguntile masa ga ɓoɓinsa? saboda bauta da ƙiyayya da ake masa a matsayinsa na bawa. sai aka guntile masa wasu gaɓoɓinsa ba yi da hannu ba yi da ƙafafuwa sai an ɗauko shi a tere ko sai an ɗauko shi a karaga sai kuma aka yi sa'a aka yi dace sai ya zama shugaba to wajibi ne a masa biyayya wasiyya farko kenan da manzo Allah sama ya masa saboda shugabanci a musulunci ba abun wasa bane ba a wasa da al'amarin shugabanci al'amiru saifullahi fi ardihi haka manzon sa ne ce shugaba sultanullahi fi shi shine hujjar Allah a ban kasa ba a wasa da shugabanci shi yasa ba a yadda a ce an yi kwana ɗaya ba a da shugaba ba ranar da wani shugaba ya mutu to a naɗa wani ranar da aka tsige wani nan take za a naɗa wani wa idza sana'ta maraqatan fa ma'aha idan kai wani romo a gidanka aka dafa maka ganda ko aka dafa maka nama to fa ma'aha ka yawaita ruwa sun manzur ahla baitin min jiranika sannan sai ka ga mutanen gidajen da suke makwabtaka da kai fa asibhum minhu bi ma'rufin sai ka kai musu wannan roman su sha alal aqall ko da roman ko da ba naman su sha roman yanzu akwai waɗanda gidajen da ta fashe sai ka an yi wani yanayi a yanzu fa ana nan sai a ga aikawa gidajen abinci wai suna siyan tafashe roman tafashen a dai ni a ji zaki ba naman fa ruwan tafashe ake zuwa ana siya masu yin aikin gidajen sai da abincin nan haka suke yi sai su rika ɗibowa suna zuwa da shi suna saidawa ruwan tafashen nama ake siyarwa tsala sululu mai gayi nan a sama kana kana kana ganin shi ka raba ya ka hada su sarabi to haka ake zuwa ana siyar ma da mutane suna zuwa suna siya sannan na ga da idona na ga inda ake sai da tsohuwar miya dage-dage duk waɗannan masu aiki a gidajen abincin na gani da idona sai su taho miyar da ta ragu sai su taho da ita an ba su sai sun kasiyar ma da mutane so da halin da ake ciki ni dage-dagen restaurant da aka gama shi ce nan kuma wa Allahu a'lamu wani ya ce mun hadda fara gowa da ake zubo ma da mutanen nan an an sai su ta hada sai su hada su suna siyar ma da jama'a ba wai na cikin tukunyar bane ya ragu a'a wanda mutane suka gaggama ci ne da da su na cokali da suke sawa wani ma kuma saboda jin daɗin abin ya tsidda miyan ma ya zuba ciki to su ne ake tattaruwa saboda talaucin da ake ciki sai ana siyar da jama'a wannan abin tashin hankali wa salli salata bi waqtiha wasiya ta uku da manzon sama yayin sayyidina Abu Dharr al-Ghifari sannan ya rika yin sallah a lokacinta kun ga awsahu bi siyasa وأوصاه بالمعاملة سنة وأوصاه بالإبادة وكتش أوصاه في السياسة ثم أوصاه في المعاملة ثم أوصاه في العبادة يتاعة شو قبنشي دومن شو قبنشي الأمة شو قبن متانيك دوكا الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أتشل تابن سنة أدب الدنيا والدين يا كاوس أبو بوا قداشي da su ne al'amuran duniyan mutane ke tabbata na farko ya ce sultanul qahir dole a samu shugaba mai faɗa aji idan shugaba ya zama talalabiya shi ce nan labudda min sultanin qahir hatta ta kuna umurul umma multa'ima har al'amarin mutane ya kasance al'amuran su zama a dunkule suke sannan manzo sama mai masa wasiya da mu'amala makwabta ya kula da makwabtansa ya kyautata musu an samu an danyi abu mai daɗi haka to a aika ma makwabta to sannan ya umarce shi da sallah li waqtiha yayi ta a lokacinta fa in wajadta al-imama qad salla idan ka samu liman yayi sallah faqad ahrasta salataka to hakika ka samu sallah wato hadisi na nuna nan in ka samu tare da liman kuka kai sallah to shi ke wa illa fahiya nafila idan kuwa ba tare da liman kai ba ka riga kai sallah sannan kuma ka zo ka sake yin wata to fahiya nafila to ya zama nafila ka zo ka tarar da wani yana da bai samu sallah ba sai ka zo za ku yi tare da shi to taka sai ta zama maka nafila wannan yana cikin hadisai da suka tabbatar da maimaita sallah bayan mutum yayi wata sallah to muhalli shahid ne na hadisin shine wa idza sana'ta maghqatan fa aqtir ma'aha ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو إمغان عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأقتر ماء المرقة في ما دي إرنسين إذا كي ونغومو تو كي ويتغو الرومان كأي لنك لك وتأعد جيرانك سننك ببمقبتنك أو اقسم في جيرانك a wata riwaya kuma aka ce ka rarraba ma makwabtanka su ma su samu wannan dan daɗi da ka sama in dai mutane za su rika zuwa su je su sai tafashe to kaga ka aika musu da romo ai romo ya fi tafashe ai romo akwai kamiya a ciki an haɗa komai a ciki amma tafashe fa ruwa ne wannan damuwa ce sosai والله أعلم